وكل ضلالة في النار وبعد إخوة الأعزاء الراس العقيدة أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا ميقى بوديا قال الله سبحانه وتعالى ميقوى mai wanda ya ba mu ƙarfi ya ba mu lokaci domin ainihin gabatar da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala sai mana jagora Allah ya kawo mana tallafi daga wajensa abinda za mu faɗa Allah ya sa abinda Allah ya da shi ne ‘yan uwa masu girma a karatunmu na jiya a wannan majalisi mai albarka mun karanta la'abasa abasa muka kawo ƙarshen sura ɗin a sannan kuma mun san mai sura ɗin yake karantarwa turan ya fara da yi wa ne muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kan fada da allah madaikin sarki ke masa a dangane da wannan abin da ya faru tsakaninsa da wannan bawan allah makaho ne sannan kuma tura din ta ƙulle da labarin irin yanayin da al'umma za su samu kansu yaushe a ranar gobe kiyama ranar da Allah ya ce lokacin da kiyama in ya tsaya ba cika kakar in kiyama ta tsaya za ka ga abin mamaki abin da ya saba wa al'ada a ce uba ba ruwansa da ɗansa to akwai mamaki a ce uwa ba ruwansa da ɗanta akwai mamaki haka a ce aboki da aboki ga kuma mata da miji irin soyayyar da ake ma juna amma Allah subhanahu wata'ala ya ce kowa ta kansa yake yi manzo Allah yake faɗa yake cewa yanayin firkiti na kiyama za a tashi mutum zai tashi da loba bai da wando babu kafiya kowa ka zai tashi sindir amma kuma ba wanda yake kula da wani shi ne ranar aisha take cewa lallai akwai kunya mazalla ya fi ke wannan tunanin ai al'amarin alƙiyama ya wuce wannan ɗin sannan kuma allah su ba mutane nuna mana matsayi na mutane bangare biyu akwai wanda za su tashi da fiska kyalli suna cikin farin ciki akwai kuma dashi da fiska fiska baki irin kaga wanda suke arna ke nan ba musulmai ba da mushrikai da yan bid'a masu karawa addini gishiri Allah subhanahu wata'ala ya kare mu to yau kuma za mu tashi sabon sura wanda ake kira suratul takwim wannan sura haka ake kiranta da wannan suna eh, suratul takwi ya zo cikin hadisi ruwayar imam tirmizi daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar yake cewa annabi muhammad yana cewa man sarrahu an yanzura ila yawmil qiyamati duk wanda yake son ya faranta masa ya yi dubi zuwa ga alƙiyama kallo ta ƙiri-ƙiri to falyakara ya karanci iza shamsu kuwirat wa iza sama'un fafarat wa iza sama'un shakkat haka ya fada saboda haka wanda yake son ya ga yadda aka siffanta irin abin da zai faru a ƙiyama kaga yadda rana za ta shafe babu haske ka ga yadda taurari za su zubo kaga yadda mutum zai shagala ya watsar da dukiyarsa ba masu shi to ka kalli karanta wa'annan surori da wannan sura ana kiranta aksar a tafasir da yawan malaman tafsiri yusammuna ha suratul takwir suna kiranta da wannan sura haka yazo a cikin masahif sannan ana kiranta da suna wato samma suratu kuwirat saboda za a labarta mana irin abin da ya faru a cikin ayoyin sannan ma ce wannan sura makiya ce bilittifaq da ittifaki na malamai sannan suna da ayoyi guda ashirin da tara sannan saukan wannan sura suka ce ita ce sura ta bakwai a wajen sauka sannan ta sauka ne bayan an saukar da suratul fatiha gabanin suratul a'ala saboda haka wannan sura tana da ayoyi guda ashirin da tara sai Allah subhanahu wa ya fara yake cewa ne bismillahir rahmanir rahim idha ash-shamsu kuwirat wa idha an-nujumu kadarat وإذا الجبال سيرت وإذا العشاب حقنت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس سودت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أسلفت علمت نفس ما أحقت نعم فلا أقسم بالخنة الجوار لكنة يكفي بايم بسم الله farawa da sunan Allah mai rahama mai jinkai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce iza shamsu kuwirat Idan rana aka shafe haskenta rana da kake gani a saman nan aka shafe haskenta babu haske ma'ana ka kawaye gari kaga yau ranar nan bai da haske to akwai wani abu kenan zai faru wa izan nujumu kadarat izan taurari suka fado su ma suka dike fasu wa izan jibalu suwirat izan manyan duwatsu da kake gani manya-manyan duwatsun nan suwirat aka tafiyar da su wa izan isharu ofilat idan al'isharu abin nan mai ake kira raƙuma masu ciki otilat aka kyale su suna tafiyansu ba masu kiwonsu ba masu kula da su tare da cewa raƙuma masu ciki suna da ƙima a wurin masu su su malamai suka ce a'a al'ishar kayan alfarma dukiya manyan motoci aka kyale gidaje ga gidaje amma ba masu shi fitina ya fitina an gudu an bar shi idan ka ga irin wannan abun ya faru wa izal wuhushi hushirat idan dabbobi na daji aka tara su a waje daya sannan kuma wa izal biharu sujirat biharu jam'i ne na bahar tekuna jira suka kama da wuta ko suka cika da ruwa sosai wa izan nufusu zuwujat rayuka na mutane aka hada su da 'yan uwansu wa izal mau'udatu su'ilat ya mace wanda aka binne ta da ranta aka tambaye ta na'am bi ayi zambin kutilat me kika yi aka kashe ki wani laifi kika yi aka kashe ki wa iza suhufu nushirat takardu aka yada shi zuwa ga hannun masu shi kowa aka ba shi takardansa wa iza sama'u idan ka ga sammai dinnan kushi dan aka daye ta wa iza jahimu jahim su'irat aka hura wutanta wa izal jannatu aljanna uzlifat aka kusanto da ita to a wannan lokacin Allah ya ce alimat nafsun ma ahdarat kowace rai za ta ga abin da ta aikata a gabanta a zahiri wannan tun daga kan lokacin da aka shafe hasken rana taurari shi ma suka fado to wannan yana nuna maka cewa kiyama ta tsaya idan kiyama ta zo ababa daban-daban zai faru tun daga lokacin da za a fara shiga idan muka ɗauki wani aya Allah yake cewa can cikin suratul hajji farkon suratul hajji ya ayyuhan nasu taqurabbakum إن زلزلة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم إن سلسلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها يوم ترونها تذهل كل أضحت الحما أضحت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سجارا وما هم بسجارا ولكن, ولكن عذاب الله شديد Allah madaukakin sarki ce ya ku mutane ku ji tsoron Allah inna zalzalatar sa'ati shay'un azim shay'un azim inna zalzalatar sa'ati shay'un azim lallai girgizan kasa na tashin alƙiyama abu ne mai girman gaske ba abu ne na wasa ba girgiza da za a yi na duniya za ta wargaje to abu ne fa mai girma yau mata rauna ha Allah ya ce a ranar da za ka ganta me za ka gani ababen da zai faru a lokacin ta zahal kullum murbi'atin amma arba'at duk wata mata mai ciki za ta haife cikinta mai shayarwa za ta yi halbi da abin da take shayarwa wata a kullum za ta hamlin hamla wataran nasa sukara za ka ga mutane suna tambele suna maye giya ya sha ba giya ya sha ba wama hum bisakar ba maye na giya suke sha suka sha ba walakin lahi shadid azaba ne kawai mai tsari daga wurin Allah subhanahu wataala to irin wannan firgicin Allah yana tsoratar da ku yana tsoratar da bayansa sai yake cewa to irin wannan idan bacci ma kake yi lokacin da rana haskenta ya dushe taurari suka fado daga sama ba hasken duwatsu suka tafi aka tafiyar da su kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa sautu daha wa yas'alunaka anil jibali يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا سنة تنبين كدنجنة دمان يدوال لا ترى فيها عوجا ولا أمتا Allah ya ce suna tambayanka dangane da al'amarin manyan duwatsu to yaya za a yi da su nan gashi Allah ce wa izal jibalu idan wa'annan duwatsu manya-manyan tsaunukan nan su yi rat aka tafiyar da su to sai suna tambaya wa yas'alunaka anil jibal to ya al'amarin wa'annan duwatsu Allah ya ce faqul yansifaha rabbina fa Allah zai tafiyar da su ai fa yadharuha qa'an safaha za a ga wuri kawai ya zama fako ne mai sauki la tara fiha iwajan wala amta la tara fiha iwajan ba abinda zaka gani face iwajan wala amta la tara fiha iwajan wala amta ba za ka ga wani wuri ya karkace ba ba za ga wani wuri ya tudu wani yayi yi lungu ba me zai faru a wannan lokaci yau mai izin يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا الله يكتب يومئذ أولنا يني يتبعون الدائية كرا كوي بمي كرا أكيه لا عوج له bai isa ba wallahi yake tafiya kowane rai dole ta turin wallahi wa kashatil aswatu lirrahman kowane rai kowane murya ya kwantar da muryarsa shiru kake ji domin Allah falatas illa hanta. ba abinda za ka ji a wannan yini kawai face tafiya kawai na mutane chak chak chak komai yayi shiru lirahman kowane sauti ya yi shiru to saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa za a tafiyar da duwatsu raƙuma masu ciki suna da kima a wurin masu shi a'a gidaje ne masu alfaharin gidaje mutum zai yi gidaje manya-manyan gidaje yana da gida a abuja yana da gida a inugu yana da gida a jos yana da shi a dubai yana da shi a china wai koda ya mutu 'ya'yansa kar su tozarta a'a shi rashin tozarta za ka bi allah ne kawai shi ne ya saboda haka za ka ga kayan alatu dukiya ba na wasa ba amma an rasa na waye fitina ya fitina ya gudu ya bari sannan kuma duk waɗansu dabbobi na daji Allah subhanahu ta'ala zai tattaro su a waje daya sannan teku koguna za su kama da wuta ko kuma ruwa zai cika su sannan kowa za a ba shi littafinsa rayuka na muminai za a haɗa su da muminai 'yan uwansu rayuka na lalatattu za a haɗa su da lalatattu 'yan uwansu kowa mutumin kirki zai haɗu da mutumin kirki to har wa yau kuma a wannan yinin ne izal mau'udatu su'ilat ya wanda aka binne ta da ranta saboda a lokacin jahiliya suna da wani tsaya da suke yi idan mutum yarsa tana da ciki sai bakin ciki eh, sai fara in matarsa na da ciki sai fara tunani in an haifa masa ya mace da zai bakin ciki وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتغارى من القول من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه Allah ya ce da zaren aima yau su. Ubangiji su ba ta ce da zaren aima ɗayan su bushara lokacin da matarsa ke da ciki a ce ya mace ta haifa sai ba ci. In ka karanta tarihin abin da ya faru na aika-aika lokacin jahiliya period za ka yi ta ganin irin waɗannan aika-aikan. an samu suna kashe 'ya'yansu mata da fahimtan wai gudun kar su girma su kawo musu abin kunya wani haka yake da wannan tunanin wani kuma yana da wani irin fahimta na daban ba wai lokacin jahiliya ba a yanzu ita ɗaya na mace in an haife ta akwai matsala ta iya yiwuwa lokacin bikin tafiye da abin da zai mata biki sa ka shi gara yana son ɗa namiji ne to wannan aika-aikan Allah ta ta'ala ya ce nan abin da aka haifa su ilin za a tambaye su bi yi zambin kutilat wani laifi kuka yi aka kashe ku za a ce musu yi laifin komin ba to wannan yana daidai da mutumin da wai matansa na yawan haihuwan ya mace sai kuma da zaren ta yi cikin sai ba ta magani don ta sha ta zudda wannan cikin to shi ma kashare yake yi da wanda yake da tunanin 'ya'ya mata ba su da albarka to shi ne babban tsinan ne tsarin haihuwa Allah subhanahu ta'ala yana gaya mana kyauta ne lillahi mulku samawati wal ardh يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم سلطانا وإناثا ويجعل من يشاء Allah ya ce mulkin sama sammai da ƙasai yana wajensa ne Allah ke da control na mulkin sammai da ƙasai saboda haka wani baya shiga hurumin Allah Ubangiji su mata Allah ya ce dangane da al'amarin kuma ‘ya'ya ya haɓu liman ya sha'u inasan wa ya haɓu liman ya sha'ud dukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa Allah subhanahu ta'ala yake cewa yana baiwa kyauta baiwa da kyauta ne daga wurin Allah domin iya abin da kai kake yi kawai ka sadu da matanka ka diga mata dugan mani. annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa lokacin da mutum ya sadu da matansa wannan digon maniyin sai mala'ika ya ɗauka ya tambayi Allah wannan ya zama ɗa a'a sai a sake shi a'a sai a sake shi wanda Allah ya zaba ya zama ɗa sai a bar shi shige ɗaɗe ne biyu ne uku ne hudu ne gwargwada abinda Allah ya zaba su sa kaga al'amari na Allah subhanahu wata'ala su sa ka ya habu liman ya sha'o inasar wa ya habu liman ya sha'o duku Allah yana bai da baiwon ƴaƴa kyautan ƴaƴa mata ga wanda yake so haka yana ba da ƴaƴa maza ga wanda ya zaba yake so aw yuzawwijuhum dhukranan wa ka. wani kuma sai ya bar masa ya hada masa ƴaƴa mazan da ƴaƴa mata wannan baiwa ne kyauta ne daga wurin Allah waye da aluman ya sha'u a kima sai bar wa'insu kuma ba su haihun ba ba su kuma Allah laifi ba ko ya jinkirta musu zuwa wani lokaci ko kuma haka ya bar su har su koma ga Allah ɗin babu ‘ya'ya don ba laifi ba ne ko baka saba ma’allan ba to wani tunani kake da shi na wani hange kai ko ma'auni da ka auna ka gane cewa akwai wani ɗan da ba shi ba ne alheri gare ka da kuma za ka halakar da shi hadisi ya tabbata manzon Allah yake cewa wanda Allah ya ba shi ‘ya'ya mata sai musu training ya tarbiyyantar da su ya tsora su kan daidai ya koya musu karatun addini ya sa su a makaranta ya kula da su har suka yi aure suka kuma rayu a kan irin wannan tarbiyyar to Allah su mata ala zai ba shi gidan da to bai karasa bai karasa wa kuma ya baka garantin cewa 'ya'ya mata ba alheri ba duk abinda Allah ya baka na ɗa kyauta ne Allah ya yi baka ka faɗi ka yi sujuda ka nuna godiya ga Allah da madaukakin sai me aka samu ka ce alhamdulillah Allah ya bani Zainab ko Fatima ko bint ko fulana wa fulana kuma a ganka cikin murna da nuna godiya ga Allah ka faɗi kai sujuda Me Allah ya baka Allah ba ɗaya namiji sunsa Yusuf Ahmad fulan wa fulan ka faɗi kai godiya ga Allah kai abin da shari'a ya fara ka bar wa Allah kayansa malamanmu suka ce hikiman da ya sa Allah ya fara gabatar da 'ya'ya mata saboda akwai albarka a tare da su yau ka je gida ka gwada idan kana da 'ya'ya mata a gida da yara maza wannan ƙaramin abin nan ne ka je ka gwada ka gani ka ɗauki kuɗinka ka ba watan nan ajiya ‘yarka ajiya ka ba ɗanka na miji ajiya ka yi kamar kamanta ka ga ya zai zo ce baba akwai fa ajiyar ka hannuna ya mace ne za ka gani in ba ka mai ranka ba ɗa namijin lokacin ka fara ganin in ka yi sallama sai gudu to ya kashe kuɗin ke <laughs> haka ne kasancewa 'ya'ya mata suna da wani ƙima da daraja wallahi kuma kalli albarkar da Allah yake mai yaya mata tun yana tana karama karama yarinka yar shekara goma goma sha ɗaya sai ta rike ƙannanta hudu a gida ta goye wannan ƙaramin ta ba wannan abinci tana wasa da wannan tana wasa da wannan amma babban ɗanka bai iya rike su sai dai duka da tokari me yasa ya'ya mata suna da albarka suna da tattali kalli albarkar ya mace matanka fara daga matanka ka tashi a bacci akwai hakkin ka yi sallah na yi ita ma akwai hakkin ta yi sallah kai za ka fita ka je masallacin mai tafiya sallar ne misali ka je masallaci ta yi sallar ta daki da annabi ya faɗa kafin ka dawo za ka zo ka ga ta ɗora abinci ne ma 'ya'yanka ƙanana da za a kai su makaranta ta ɗora ruwa ta yi ma wannan wanka ta sa musu abincin karyawansu kar ka manta akwai naka akwai ruwanka da za ta sa maka za ta sa maka naka ruwanka yi wanka za ta maka wannan abincinka ta kai maka dani ga na yara tana can tana nan tana can tana nan ba ta fai maganan nata ba ba ɗan adam ba albarka ba ne yake isa haka amma wai ka ce an haifa maka ya sai ka ɗaura ido akwai albarka ga 'ya'ya mata shi yasa malamanmu suka ce Allah ya fara gabatar da su ya habu liman ya sha'u inafar yana baiwa kyauta ga wanda ya ga dama ya bashi 'ya'ya mata wani kuma ya bashi mazajen ko irin wasan kwaikwayo da ake yi kaga a ce mai kudi ya disgazin kansa zai gwada 'ya'yansa ya gani waye zai iya tusayensa ko da in a ce yau bai da komi ya nuna bai da komi a tsakanin yayan ya nuna bai da lafiya ya zama musu alaƙaƙai a gida za ka ga 'ya'ya mata ne suke manni a gindin babansu za su ɗauki babansu su ba shi wannan su yi mishi wannan su yi mishi wannan ka kuma gwada ka gani matanka a gidanka a kira ta ce babanta bai da lafiya kaga tashin duniya in ba kyauta Allah ba ko baka mata zauta daga tafi ce to sai ne amma ɗan namiji da yawa akwai masu yin ba ba a yi ba ne amma na ce hello dad kai dad you are sick kai hard luck wani zai tura maka wani abu an jima ba ruwan shi yana da matan shi a daki <laughs> wallahi Allah ya sanya albarka a yaya mata da Allah ya baka karut Allah ya sanya mishi albarka saboda haka za a yi tuhuma ga waɗanda suke kashe 'ya'yansu da rai za a tambayi 'ya'yan laifin me kuka yi aka kashe ku da su ce babu abin da suka yi za a yi wannan sannan ko za a ba da takardu kowa za a ba shi takardarsa fa amma man utiya kitabahu أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسكورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ya ce wanda aka ba shi littafinsa ta dama domin a wannan yinin za a raba takardu na aiki takardu na aiki abinda ka yi a duniya za ka ganta ɓalo-ɓalo, ba musu ba cewa ba kai ba ne domin duk abin da ka aikata yana nan a rataye a jikinka kullum insanin ko كل إنسان buko ibu fi عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ما شاء الله اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل علينا نعم Allah ya ce دا aka ba su داما سوني na dama سكي دا suke da babban rabo a ranar alkiyama za su yi farin ciki za ka ga suna Allah Allah su zo wurin 'yan uwansu suna karanta littafi amma wanda ya karbata hagu koyewa yake zai ce shi malam oke littafi فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها سبعون ذراعا فاسلكوه نعم. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم wanda aka ba shi littafinsa ta dama zai yi farin ciki zai nuna wa danginsa yan uwansa yana murna amma wanda aka ba shi ta hagu sai boye ka san ko yaron yaran ka ne a primary school idan ka garin da aka ba da result sai ka ga yaro ya zo a guje na babai na Allah Allah ka dawo yaran ka biyar sai ka ga uku sun zo suna Allah sai ba ga biyu ba kuma yana nan a gida da kake waje ka ji muryar duka a shi ya ke kasa akwai magana ke waɗannan sun kawo rizon ɗayan zai zo ya ƙirarrace shi ba ba shi ba to aka ba sauran ba ba ka ba to yana abin da zai fara a kiyama ke to zai fara da na sani dukiyarsa bai amfane sa ba matsayinsa bai amfane sa ba ya tsayina wannan maganar sallah ce ku zuhu ta shege ku kama shi haka Allah zai fara ku kamo shi ku ɗaure shi ku hurga a cikin wuta Allah ya kiyaye to saboda haka duk wanda za a ga zai faru za a matso da wuta lokacin jahim an hura ta ta huru manzo Allah yake faɗa cikin hadisi jahannama ba ma jahim idan aka taru a gaban Allah jahannama za ta batse za ta fiske daga hannun mala'ikun da aka ba su rikonta za su jawo ta za ta ja su su jawo ta tana son kai ta auka ta fashe mutane manzan Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallama ce. Allah subhanahu wa ta'ala sai dauki kafansa mai tsarki maɗaukakiya sai sa a wutan sai ka ga wutan tana ƙasa son ta fashe saboda girman da Allah subhanahu wataala yake haka annabi ya fara kaga imani da shi wajibi ne don baka sani a kafan Allah yake ba don za ka iya sanin girman Allah ne daga girman halittunsa akwai tauraro guda ɗaya da za a ɗauki duniyar nan zuwa wani adadi a sa a ciki to shiru za ka ji ba abinda za a ganta tauraro kawai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta kuma bai kusur ba shi da wannan tauraron da ake kiran shi shi'ira wanda Allah ya ce shi ne ubangijin shi'ira a cikin sautin najib wa annahu wa rabbu shi'ira wannan tauraro wa annahu ahlaka adanil وثمود فما أبقى saboda haka girman da Allah yake da shi dole ka bauta wa Allah ka ji tsoron Allah sai ka ga jahannama ta nasu saboda haka a ranar jahim Allah ya ce surirat za a hura ta sannan kuma wa izal jannatu uzlifat aljanna za a kusanto da ita Allahu akbar za a kusanto da gidan aljanna bayan Allah mutane kirki muminai masu son junansu masu son Allah da manzonsa za su samu ni'ima ta gidan aljanna to a wannan lokaci sai Allah ya ce alimat nafsin ma annafsu kowace rai nafsin kowace rai da ka sani kowane mutum a lokacin zai san me ya aikata na abin da aka ce ya aikata ga shi a halarce a gabansa dama ai Allah ya gaya maka Allah ya ce ka kimtsa don wannan ranar يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون دومين bayyanan wannan yinin da kowa zai ga abin da ya a gabansa babu boyen boye Allah ya ja kunninka kafin wannan bayyana wannan lokacin Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat lagadi kowace rai ta shiga taitayinta kowace rai ta saurara me ke tattali don gobe ba gobe talata ba fa a goben da zai zo maka da ba za ka gani ba don ba ne taba ganin gobe gari na wayewa zo maka yau gobe kuma na nan kana bin sa ne kuma yana gaba har inda za a je wani bus stop ɗin da ka ke nan sai dai ka zama habaru kare labari ne kuma Allah ya ce wa taqullaha ku tsoron Allah ku yi tana fa don gobe inna ha khabirun bima ta'malu Allah ya san abin da kuke yi ko zai ba ku labari wala takunu kallazina nasallaha fa ansahum aw wala na'am ka karanta kar ku zama wa'anda za su bar abin da Allah ya ce su yi sun manta kenan sai Allah ma ya watsar da su ya watsar da su ya share su kama an manta da su don Allah baya mantuwa Allah ya ce ula'ika wayannan sunan da suke cikin hasara lalatattu kenan to saboda haka Allah ya ce kowace rai za ta ga abin da ta aikata a gabanta babu boyen boye za a karanta littafin ka da kansa. na'am Allah ya ce fala uqsimu bil kunnas Allah ya ce ina rantsuwa da taurari masu kuya haka Allah ya faɗa kaga wa yake a wurin Allah amma Allah yana rantsuwa da shi aljawaril kunnan da masu gudu zuwa masaukinsu Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa da abin da ya ga dama amma kai in kai rantsuwa da abin da ba Allah ba yanzu sai ka zamo arni Allah ya ce wallaili ina rantsuwa da dare iza as'asa a lokacin da ya duhu me yake kunshe da shi baka sani ba an yi rantsuwa da taurari masu gudu masu kuya da waɗanda suke gudu zuwa masaukinsu ka sa abu da zai iya faruwa da kai wani bincike da aka yi na ilimin taurari da sai zuwa harkar karatu a duniya sai wani ce zai yi eh, digiri a kan kaza eh, zai ci gaba zai yi masters a kan kaza zai yi phd a kan kaza professor dinsa a kan kaza ne to wani bincike da wa'yansu suka yi a kan ilimin taurari ƙarshe sun bari ne duk wani na'ura da suka sa suka hango idan suka ga taurari sun yi casko kamar taurarin da ke kewaye da rana haka misali idan suka gansu yanzu suka gan miliyan ɗari idan wannan na'urar ya ɗan kauce ya sake dawowa to za su ga billions ne within seconds ba wai abin ya kai wani mintoci ba ne ya fako kwana ɗaya ko biyu ba ya sace kaucewa ya sace zama trillion su to gami wani ilimin cike za ka yi ka faɗi me to wannan al'amarin sai wa sai Allah shi kadai duk runduna ne na Allah subhanahu wa ta'ala ko ba wanda ya san jirun da Allah subhanahu sai shi kadai wanda yake da wannan karfin sai ga dama ya yi rantsuwa da abin da ya ke so ya yi rantsuwa da taurari ya yi rantsuwa da dare a lokacin da ya yi duhu wasu bu iza ta nafas da ainihin o karanta wallaili iza abba wallaili iza yas'as wasu ba'i iza ta nafas إنه لقول gani, كريم ذي قوة Allah ya yi rantsuwa da taurari amma kuma taurari bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala. sannan Allah ya sake rantsuwa da dare a lokacin da ya duhu sannan Allah ya sake rantsuwa wa subuhi idza tanaffas da asubahi idan tiketo ka gaina haske ya fara bayyana kenan sai Allah ya ce duk wannan rantsuwan fa da razanin da Allah ya a farko Allah ya ce innahu shi alqur'ani mai girma laƙaulu rasulun karim magana ne fa wanda ya zo ta hannu wani manzo mai karimci wani jakada ta Allah wanda Allah yake turo shi zuwa ga bayinsa shine mala'ika jibril zai kuwatin shi mala'ika jibrilu mai karfi ne ba na wasa ba hmm. mabucin karfi ne kuma inda zil arshi makin mai matsayi ne mai kima ne a wurin ubangijin al'arashi mutsa'in ana masa biyayya a sama mala'ika jibril ana kima ana girma shi mala'iku na respected ɗinsa. samma amin sannan kuma a wurin Allah subhanahu wata'ala abintacce ne Allah subhanahu wata'ala ya yi da shi baya wasa kuma gaba ɗayan mala'iku gaba ɗayansu لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ملائكو باسا سبوا الله أبن دي أمر كيسو سمع ذاك القرآن ملائكة جميل زماني محمد دش نعم في الله يتيمي وما صاحبكم وما صاحبكم بمجنون ولقد ولقد رآه بالأفق المبين وما هو وما هو على الغيب بضليل وما هو وما هو بقول شيطان رجيم نعم يكفي الله سبحانه وتعالى يتي wanda ya kawo annai muhammad alkur'ani shine wannan sifan wanda aka gaya mu mala'ika jibrilu ne daga wurin allah ko mai karfi ne mai kima ne a wurin allah subhanahu wa sannan kuma ana masa biyayya mala'iku a sama suna girmama shi kuma amintacce ne na allah subhanahu wa na'am saboda haka ku ku ji wa ma sahibukum bi majnunin wannan mutumin kun annabi muhammad din ba mai hauka ba ne sai da hauka a'a abinda aka kawo daga wurin Allah ne shi kuma wannan annabi muhammad ɗin, wala qadira ahu mm. ai ya ganshi bil ufukil mubin a sarari a bayyane wa ya gani ya ga mala'ika jibrilu an gane ko karkace ya ga Allah a'a annai muhammad bai ga Allah ba haka hadisi sai tabbata annabi bai ga Allah ba wala qadira ahu ya ganshi ya ga mala'ika jibrilu bil ufukil mubin a sarari a bayyane ma'ana a yanayin halittarsa da Allah ya yi masa mala'ika jibrilu annai muhammad ya ce na ganshi da fuffuki ɗaɗɗai haɗari shida kowane fuffuki ɗaya ya toshe sararin samaniya mala'ika fiffiki guda ɗaya in ya bude ba za ka ga sama ba mala'ika kenan fa in ba ka bi Allah ba waye za ka bi to saboda haka annai muhammadu ba mai auka ba ne abin da ya kawo ƙur'ani ne maganan Allah ne kuma wanda ya kawo shi ya kawo wannan din annabin ya gansa shi ya sa ɗauki sayul buhari ka je babin da yake magana kitabul wahayi ka ga abin da yake faruwa lokacin da mala'ika jibrilu ya zo wajen manzan Allah a ƙogon nan ai sai zo mishi a zuwan ne na mala'ika saboda wani abin da zai ɗauka ya san da gaske zai yi wahayi za a bashi littafin Allah za a bashi in ka kwana da samun da tunanin cewa wai ka samu ilimi cikin sauki ka bata ma kanka lokaci dan ai da ya kama manzo Allah ya matse shi manzo Allah ya karce ko kai kaga abin tsoro ka gudu ko ba haka ba annabi Musa da ya ga abin da ba iya yi ba ba gudu ba manzo Allah da ya ce gogo ya gaba kanta ai ya gudu yana zuwa da yake yana da mata mata ta arziki Khadija Allah ya ƙara yarda da ita me ke maka ya ce wani shedan ne bishi ce shedan baya binka kana yin zumunta kana taimakon mara karfi kana girmama al'ummarka kana da rikon amana ai shedan ba zai zalunce ka ba kaga waɗannan ababa in kana yi to Allah ba zai sallada wani azalimi akan ka ba sakan kana da kuɗi ka yi ta taimaki keniya sai mala'ika ya sake bayyana mai sai na zammiluni zammiluni ki lullube ni gashi sai ce ka dakata in dai mala'ika ne irin wanda ya zo wa annabi musa to zai gudu yanzu nan amma yin shaɗin ne zai jaro ya zauna sai suka ce sai ta fara buɗe wani ɓangare na jikinta ko gashin kanta ko wani abu na yayi ɓangaren eh, zannin jikinta mala'ika sai bace haka da Allah ya sake tafiya kasuwa wani lokaci mala'ika jibril sake fitowa bishi ya sake karcewa ya guje don a nuna maka ilimi ba abun wasa bane ba a samun ilimi ta hanyar daɗi. to saboda haka wannan mutumin mutumin ku sahibin ku ba mai hauka bane hmm. Abun da yake faɗa muku daidai ne Abun da Allah ya yarda da shi wa ma huwa alal ghaibi bidanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zamo mai yin rawwa da wahayi ba sam sam sam baya rawwa wahayi abin da aka gaya masa zai faɗa kuma zai isar sai Allah ya ce wa ma huwa bi qawli shaitanin rajim sannan wannan Alkur'ani ku sani maganan Allah ne ba magana ba ne na shaidani rajim matsiyaci lalatacci sai Allah ya ce me fa aina tadhhabun إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون Allah subhanahu wata'ala ya fuskance hudawa da mushrikan larabawa masu ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ce wannan alqur'ani ba sun ce waka ne na'am huwa sha'iru mai waka ne a'a hauka ne a'a kaza kaza ne Allah ya kore ce sahibin ku ba mai hauka bane sannan ba maganar shedan bane la'ananne a'a maganan Allah ne tsansa to yanzu fa aina zahabuwar sai me kuma ina kuma za ku fiskanta? da karerai da kuke ta zuwa da shi Allah ya ce ku sani in huwa illa zikrun lil alamin in huwa shi alkur'ani bai kasance ba illa face zikirun alamin wa'azi ne babba ga talikan duniya baki ɗaya alkur'ani ana ma aljini wa'azi da shi ana ma mutum wa'azi da shi aljannu kuma suna wa'azi da alkur'ani mai girma saboda haka alkur'ani littafin Allah ne shi ya sa ma kangararren aljini in an fara karanta alkur'ani a wurin sai dai ya gudu ya bar wurin Allah subhanahu wata'ala ya ce alkur'ani wa azini ga al'umma فذكر بالقرآن من da وعيد كي وأزيد القرآن jin tsoron زمو ميجن أوران الله سبحانه وتعالى الله يتكي شيكم وأزيد لمن شاء لمن شاء منكم أن يستقيم wanda ya so ya zaɓa ya ga amfanin da wa'azin yake tattare da shi to sai ya karɓa sa kaliman sha aminkum wanda ya zaɓa daga cikinku ya so an yi sakin sai ya kasance a kan hanya turba miƙaƙiya wanda babu mai babu matsala a ciki kuma ya Allah ne da kansa ya ce wa anna haza sirati mustaqim وأن هذا صراطي وأنما وأن صراطي مستقيما فاتبعوه ولا, ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم Allah madaukakin sarki ce wannan hanya ce ta kirki wanda ya bi ta kuma ya tsira sa ka gaya musu wannan ita ce hanya ta haka Allah ya ce annai Muhammad ya gaya wa al'umma kaf kuma ku bi wannan hanyar Alkur'ani kar ku bi wani hanya daban kuna bi wani hanya kuma za ta auka da ku hanyar shaidan ke saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya ce wannan in huwa illa zikirun lil'alamin alkur'ani bai zama face wa'azi ne ga talikai baki daya liman sha'a ga wanda ya so minkum daga cikinku hanyar sakim sai ya bi ya tsaya akan hanya daidai a hanyar madaidaiciya wa mata sha'una tare da cewa ku ba za ku so wani abu ya yiwu ba illa an ya sha Allah sai abin da Allah ya so rabbul alamina ubangijin talikai ma'ana in ka so wani abu ya yiwu sai in Allah ya gada ma wani abun ya yi amma Allah bai gada ma wafa abun fa ba zai yiwu ba saboda haka kowane abun za ka yi tarbiya ka ce in Allahu Allah ya hana ka yi magana ba ka ce in sha Allahu ba ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت الله يا هنا duk abin da za ka faɗa za ka yi ka za ka ce in sha Allahu in Allah ya so domin ƙa'idan wa mata sha'una illa an yi sha Allah rabbul alamin in ma ka manta ba ka yi ba to ba a kama kan zai amma kuma in ka ce kawai za ka yi sai ba ka yi ba ko sai a kama ka da laifi wani hikaya da ake kawo wani bawan Allah aka ce ya ce wa matansa kamar nan ne gidan haka zai je wurin masallaci nan sai ce barin na zuwa barin je nan bakin hanyar zo ta ce a mai gida ka ce insha Allah ce haba nan da bakin hanyar kawai ta ce insha Allah yana fita sai ya kuskuri kuskurin da ya yi sai haɗu da wani jami'in tsaro na soja ya tambaye shi Allah hanyar kaza sai ya nuna mashi inda ba daidai ba sai bi sai ga hanyar ba daidai ba ne sai dawo da baya sai ce na wasa da kai ne za ka yi na mai hankali ya kama shi ya mishi dukan fitan arziki ya farfasa mishi baki da barinsa gida da wurin bai wuce minti biyu ba sai ga shi bakin shi ya sundundun ko ina jini to daga nan matan shi wai a gida komin ta ce mishi yau ba za ka fita ba sai ce insha Allah saboda haka a girmama Allah al'amarin Allah sai ci abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda muka kuskure wannan ajizanci ne daga wajenmu a matsayin mu na ɗalibai ƙanana Allah madaukakin sarki gafarta mana Allah ya sanya albarka a rayuwarmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa